Kalangu, studio Kalangu. yanayin Kalangu, studio Kalangu. yanayin Fondation Irondel Niger ke kira sashen Hausa studio Kalangu ke magana karfe 5 da minti 30 ga kanun labarin. halin yanayin ilmantarwa a cikin jihar talabiri na taɓarɓarewa makarantu 135 ke rufe an kuma toye 32 kurmumus a cewar babban sakataren kungiyar sinasab makomar wato mushanni da kuma ɗaliban ne ke cikin kangi sai sera na tallafawa ƙasar nijar domin sanya yaran al'ummomin da ke cikin yanayin halin hawala'i ya gudanar da ayyukan kai agaji da dama da za su kyautata halin yanayin nasu a shafin rahoton musamman na maraicen yau batun ɗaukar ɗawainiyar jarirai masu ƙaramin yauni ko kuma bakwaini wanda harabar karbar aibuwa ta maternity isa zagu gazobi ke yi a nan yame kan fasahar tsarin kanguru aka girka shekara 2001 shine maudin rahoton musamman. masauraro barkamu da yau talata 18 ga watan fabrairu 2020 gungu muhammad dantani ke gabatar muku labarun maraicen yau ga kuma yanda suka kasance. halin tafiyar tsarin ilmantarwa a cikin jihar talabiri na sanya damuwa a ranar yau makarantu 135 ke rufe kuma 32 aka toye a kan aika-aikar wasu mutane dauke da makamai da ba a tattamce ba malaman ba da karatu 300 da yara dalibai 12,000 ke cikin zaman karshen kashin wando a dalilin rashin kwanciyar hankali halidu mun kai lababan sakatarin kungiyar sinaseb ya ma salamatu kadiri furici kamar haka Zuwa wannan rana makarantu 135 ne aka rufe dalilin batun tsaro, amma bayan waɗannan makarantu 135 muna da kusan makarantu 32 da 'yan ta'adda suka kona har kayayyakin karatun sun bauta. Kenan ba za muku batun karatu ba waɗannan yankuna baya ga waɗannan makarantu da aka rufe a hukumance da kona mun samu labari a baya-baya cewa akwai makarantu da aka tilasta rufewa domin 'yan ta'adda sun buƙaci hakan tare da ba abokan mu wa'adin ficewa idan kun ga gane yaƙi ne da ya dawo kan tsarin karatu kan makarantu. Zuwa wannan rana ina shaida muku cewa akwai misalai da dama na kai hari kan malamanmu kuma fiye da malamai ɗari uku ne suke zaune kuma fiye da yara dubu goma sha biyu ne da ya kamata su je makaranta ba sa zuwa dalilin rufe waɗannan makarantu da na zana. A wani fannin kuma domin sanya yaran al'ummomin da suka fuskanci matsalar rashin kwanciyar hankali, ƙungiyar muvuma International ta Croix Rouge da ƙungiyar Croix wasan rouge a watan janairu zuwa disamba 2019 ya karfafa aikinsa na kai agaji a cikin yankunan kasar niger da dama nafisa adamu sirfo ta yi waiwaye kan wasu ayyukan a cikin wato yankunan agadas difa da talabiri mama ada fasara muji Domin rage kaifin na wahalhaloli da mutane da matsalolin sauyin yanayi ya shafa matsalar tsaro da ke kamari da yaƙe-yaƙe a cikin ƙasashe da ke kan iyakoki. Ƙungiyar agaji ta sai ICR e ta zuba a kai tsaye magunguna a asibitocin da ke yankuna Agadas arewacin Tawa da kuma rarraba kayan tsabtace jiki da tsabtar muhalli a cikin yankin Difa game da rikicin da ke gudana tafkin Chadi sai ICR e ta gudanar da wani ɗaukar nauyin ga waɗanda suka jimu cikin yaƙi wani agajin cin abinci da kuma kayayyakin bukatun cikin gida an rarraba su ga mutane da suka kaura hijira da kuma mazauna difa masu rauni a cikin yankin tilaberi gwamman dubban waɗanda suka kaure ne na cikin gida da 'yan gudun hijira da mazauna na ci gaba da fuskantar illoli da suka hada da matsalolin sauyin yanayi da mummunan sakamakon rikicin lifta ko gurma iyaka da arewacin mali da burkina faso haka kuma sai isa'ir e ta ba da tallafin jinkan abinci da kayayyakin bukatun cikin gida ga fiye da mutane dubu uku da suka suka kaura tare da daukar nauyin bada jinya ga masu raunin yaƙi 85 da aka karɓa a likitar tera. A gaida maman ada da fasara. Ƙungiya mai zaman kanta ONG Ed à l'information communautaire sur la migration AICM ta shirya da wani zaman wato wayar da kai bisa ga kalubalen da ke ga zuwa bakuncin haure da kuma hanyoyin buɗi da ke ga masu zuwa bakuncin hauren a ranar Asabar aka gudanar da zaman a nan Yame. michel deji ya tambayi ali yarima jami'i na aicm cikon bayani ga abin da yake faɗa. Wanda ya dauki niyyar yin bakuncin haure ba bisa doka ba abin bakin ciki kana bada da rayuwarka ga turai kuma yawancinsu ba sa kaiwa saboda akwai haɗura sosai da ake gani amma su ba sa sani daga wajen mu muna kokari tare da labarin da muke da muke ba su wasu hanyoyi bisa doka ina gaya muku hanya guda ita ce ta mai da mutum ƙasarsa ta asali ka koma ƙasarka domin gaskiya ka duba yin takardu na kwarai don ka yi tafiya bisa doka. haka kuma wata hanya ta haɗa iyalai ganin kana da 'yan uwa da suke ture da ke bisa doka za su iya tsaya ma domin ka je bisa ka'ida tare da takardu daidai muna da kuma bakin haure cikin gida mutane da ke nan nijar ba a damuwarsu suna iya yin abin da suke so su shiga cikin jama'a Wani madaidaicin tsari domin tabbatar da zaman matasa 'yan mata cikin garuruwansu mawufar da wato hukumomin bariki da na gargajiya na kantan ɗin tandikin diya cikin jihar talabiri suka samu kenan lalekam a wannan bangare na gundumar hilinge zuwa cin rani na matasa 'yan mata wato ya zama abun ɗaukar hankali ga wasu al'ummomin mai daraja cap da kanto jihar makwai idrisa umaru kunce ya sa kira ga al'ummar ga fasara bayanin nasa ta bakin maman ada gwamnati ga ike cikin bore gwamnati na kokarin rike mutane ko kwanan nan mun zagaya cikin karkara kungiyar agaji ta islamic relief ta kawo taimako domin mata da matasa akwai garuruwan da suka sami fiye da miliyan biyu wasu sun ce za su yi ayyukan lambu wasu kuma kiwon dabbobi za su yi su saida kafin sallar layya akan dukkan waɗannan abubuwa gwamnati da abokan hulɗarta suna kawo gudunmawa gwamnati na iyakar kokarin ta domin ganin mutane sun bar tafiya saboda talauci ruwan ƙarƙashin ƙasa ba su da nisa metar biyu zuwa uku duka ana samun ruwa mutanen balla yara suna noman shu mutanen bankuku sun mai da hankali ga noman dankalin turawa saboda me mu ba za mu nemi abin da za mu yi ba kamar tumatir da sauransu asumana shina ya fasarta bayanin ƙasar nijar ta komo sahun tsarin eta fusa'a domin kawo haske ga al'amuran tunar arzikin wato karkashin ƙasa a ranar 22 ga watan janairu aka yi sanarwar wada Firaministan Nijar Birji Rafini ya bayyana a yayin wani babban taron bada labari kan harakokin arzikan ƙarƙashin ƙasa da ya gudana a nan yame. Bari mu saurari furucin mun kai Halidu Mamba na Rotab. Mun bi tsarin aiki tare da kwamitin jagoranci na ETA International kuma a watan Oktoba takarar Nijar an aje ta kuma amince da ita bayan nan a watan Fabrairu cikin watan nan makon da ya wuce a yayin taron kwamitin jagoranci amma zan ga muku cewa Nijar ta sake daukar wurinta a ETA a matsayin kasa mai takara. Muna da har zuwa shekara ta 2022 domin mu bi ka'id game da bukatun ETA game da fitar da rahoto da ma harkar kasa duk abubuwan da ya shafi sai an yi yi a ETA dole sai mun jera su domin ganin Nijar ta kasance bisa doka. Muna da shekaru biyu domin mu bi dokokin ETA International. Don tunasarwa ku rike cewa ƙasar Nijar ta gujewa tsarin ETA din ne biyo bayan sokewar da wannan hukumar tama ma Nijar a dalilin karamcin kawo haske ga al'amuran. A kan rayuwar wato yancin galgajiya a Nijar wajen makiyaya hulani kotun shari'a na rugga ko kuma kotun sarakai mai shari'a wato al'amura wanda suka kasance na laifuka ne a cikin al'umma shine ke zartar da wannan shari'ar mambobin wannan kotun su ne sarakan da makiyayan su da kansu suka zaɓa domin fahimtar ta hira wannan aikin kotun abokin aikinmu sumana amadu ya firanta da bubakar hamma bedi wato masanin al'adun fulani ga bayanin da ya yi Rugga kamar wani sarki ne shine tsakanin makiyaya da hukuma kuma shine ke yanke shari'a idan akwai matsala da farko kuna rijiya ka ki janyo ruwa domin shayar da dabbobi na makwabcinka ana hukunta ka kuma ka hana namijin sa mai haihuwa ga makwabcinka ana hukunta ka ka bigi saniya haɓanaye ana hukunta ka kuma wanda ya baka haɓanaye ka zawarci matarsa fulani za su iya kai ma hari rugga ne suke shari'a kotu rugga suna nan ana sa shi tsaka gaban jama'a a aza masa tambaya idan ya amince da laifi ya bada sa guda abin ya kare amma idan ya kiya sai a killace shi idan an ka masa haka kowa ba ya masa magana amma ba a kai fada gaban kotun ruga. A wani fannin kuma harabar ministan kiwon lafiyar al'umma ta ƙasar Nijar game da tallafin ƙungiyar duniya ga batun kiwon lafiya OMS a ranar 12 ga watan Fabrairu ta gudanar da zaman taro na biyu da ya haɗa wato ƙwararren masana bisa ga zaɓin kawo daidaito ga tsarin matakan da ake amfani da su ga wato daidaito na bada magani kyauta kamar yadda rawaitar sanarwar OMS din ta ranar 13 ga watan Fabrairu ta zayyana manufar ita ce girka wato kwatamcin hanyoyin bi ga wata tattaunawar kimiyya tsakanin shahararrun masanan bisa ga batun kawo daidaito ga bayar da magani kyauta da magabatan kiwon lafiyar al'umma suka bukata ga wato randa suke lamarin biyo bukatar kiwon lafiya a faɗin duniya csu Bari mu leka fannin wasannin motsa jiki maina a tawagar kwallon kafa ta ƙasar Nijar za ta fafata da tagogin da ke jerin guda da su wato cewa da RD Congo, Congo Brazzaville da kuma ƙasar Libya ga kambalar ƙasashen Afirka can Kamaru da za ta gudana hudu zuwa 25 ga watan Afirar 2020 wato a yayin da ake gudanar da wannan kwambalar washin ƙasar niger yaya za ta tunkari wannan gasar rufa'i dan dura wato dan duwa ɗan jarida mai fayyace gudanar da wasannin motsa jiki a nan yame ya baiwa tarnan fude ahmed nazarinsa kamar haka Gungu ne inda za a samu fafatawa masu kyau musamman da biyu waɗanda suka ce nasara na wannan gasa RDC Congo da ke da nasara biyu da Libya ko da yake Libya din an tsamo ta bayan janyewar Tunisia amma duk da haka ina fatan wani abu saboda mu ma mun fidda kwaci dibar abu ne mai kyau muna da sabon koci Haruna Dulla da ke da sa'a ga duk abin da ya taba ya kamata ya mai da hankali kan kwamfalar gida da ake yi da ke gudana akai-akai da ke bada dama ganin matsayin ƙarfi shafi tunani da iyawa ta 'yan wasa da ma wasu abubuwan da suka shafi kwallon kafa tare da 'yan wasa kamar su adebayor da ke cikin lafiya na tuna a rwanda shine ya yi fice wannan karo zai tabbatar da haka shi da sauran 'yan wasa. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. Anya mai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba hudu zangon FM. Da Radio Scoot. A kan lamba tara zangon FM. Da kuma Radio Challenge. A kan lamba shida zangon FM. Studio Kalangu. To madalla bayan kun sha labarin yanzu kuma ga rahoton na musamman. A nan Yame an girka wani sashe mai lakanin kanguru a shekara 2001. harabar karbar haifuwar maternity isaka gazobi domin daukar ɗawainiyar jarirai masu karamcin yauni ko kuma bakwaini ko kaka tsarin kanguru yake rahilatu sumana ta firanta da dr umaru zaratu ga zubin firanta su. Muna da wurin da aka keɓe na uwa ta sa ɗanta ga jiki wanda ake kira merkan guru da ke ɗaukan nauyin jariran bakwanni da kuma yin nauyin haifuwa domin nuna wa uwa yaya ya kamata ta yi tattalinsa. Jaririn zai kasance a jikin uwar wanda zai kare shi da jin sanyin jiki tunda mu sanyin jiki ne ba mu so ga jariri. To me yasa ne ake aiki da shi? Wata hanya ce na gama fata da fata kamar yadda dabbar kanguru ke sa ɗan ganta jikin fatarta. To, ta wannan hanyar ce a Bogota, ƙasar kolombi a lokacin suna da bakwanni da dama da ke mutuwa sai suka ce don mi ba za su koyi dabbar ba da ke bunƙasar shi cikin fatar mamar shi suka ɗau jariran bakwannin ba riga sai kush sai fula uwa ta ɗora shi ga fatar jikinta ta ɗaure shi da zane mai kyau yana daɗewa a jikin uwar domin ɗaukan zafin jikinta an ga kuma wannan hanyar ta rage yawan mutuwar bakwanni shi yasa aka sa tsarin nan ko'ina. A nan likitar Isaka Gazobi mun buɗe wurin bakwanni a shekarar 2011 mun kuma rage yawan mutuwar da ya shafi bakwanni. service. Bayan ta koma gida, wani irin shawarwari kuke bata domin ta kula da lafiyar ɗanta? La mère après les soins on va lui expliquer. Bayan kulawar da muka mushi, muna fahimtar da uwar cewa jaririn nata bai da ƙarfi, huhunsa na da rauni duk da lafiyar shilau baya ima sanyi. A yi mai wanka sau biyu a sati da kuma bashi nonon uwa tsantsa tun da karamin tumbi gare shi. In aka bashi madara shi kuma na shanu ne bai yi ma cikin jaririn. Nonon uwar ce ya dace dace da shi da kuma bashi shi har zuwa watanni shida sai ta zo nan likitar gazobi sai mu duba bunƙasar shi shin yana ɗaukar jiki shin yana dariya shin yana kalle-kalle shin yana mai da hankali ga wasu motsi tunda kun san bakwanni yana iya samun matsalar dindindin game da karamcin kwallonsa. sauraro duka-duka abin da ya sauka na a Malaysia yau a ci gaba da sauraron shirye-shiryen studio Kalangu mu futa lafiya. daga Filinge zuwa Agades, daga Tawo zuwa Maradi da Zandar. Ku saurara shirye-shirye Studio Kalangu tare da rediyonku. Studio Kalangu, tafiyar yanayin Nijar.